kalangu karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun hausa mai gabatarwa mutar muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Bayan jihar Agades wakilan ƙungiyoyin fararen hula sun isa a yau da safen na a Maraɗi. A yau ne ranar da aka keɓe domin masu magungunan gargajiya na ƙasashen Afirka. A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne akan tarihin masarautar Mainisuruwa da ke cikin yankin jihar Difa. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Wakilan fararen hulan na uku a yau da safe sun isa a birnin Maradi, inda za su gudanar da wani taron muhawara kamar yadda suka tsara, kuma suka so gudanarwa a Agades amma hukumomin da'irar birnin Agades suka hana su. A jiya dai alkali ya ba su gaskiya. Ƙarin bayani tare da Musa Cangari bayan isarsa a Maradi a yau da safe na a hirarsa da Suman Amadu ta wayar tarho. wannan abu dai abu ne na asha tunda bai dace ba a Nijar a ce ana iya hana ma wani dan Nijar ya zo wani gari ya kuma bai dace ba a ce juju zai yanke shari'a a ki daukan shari'a da juju ya dauka a ci gaba da musgunawa mutane hankalin mu a kwance za mu ci gaba da zagayewa da muka fara yanzu muna maradi gobe muna da magaran banda gobe muna jifa za mu kewaya fitawa da sauransu kuma wannan babban zanga-zanga ta ranar tara da wannan watan Satamba za a yi shi. mara da muka zo abokanmu ba hana su ba su shigo su tarbe mu a filin jirgi sun tarbe mu sun zo da yawa kuma an yi kaɗan za mu je mu yi muhawaran mu babu wanda yake zai hana yace yana fata mu je mu ga wannan babban gidan likita wanda aka gina a gari maradi insha Allah babu laifi za mu je mu gani watakila ana zaton za mu ce ba mu so mu je mu ga aikin da suka yi za mu je mu ga aikin da suka yi Wata muhawara ta ɓarke biyo bayan hanawa wakilan fararen hulan uku walwala a Agades da suka je domin gudanar da wata babbar muhawara a birnin na Agades. A jiya gwamnan jihar Agades Sadu Soloke ya bayyana dalilansa a hirarsa da wakilin Musa Maman. Abin shi ne takardun da suka shigar sun wa doka mai lamba sifili da arba'in da biyar da ke shirya bangaren jerin gwano bisa wannan tushen kenan hukumomin birnin agadas sun ɗauki wani kuduri na hana duk wata zanga-zanga. Akwai wata matsala ta biyu a yinin ranar 28 wasu bayanai masu karfi da dama na yawon cewa ɗaya daga cikin su na cikin haɗari idan har ya shigo agadas mun ɗauki abin da muhimmanci dalilin kenan da muka ga ya dace mu kare shi daga cikin irin wannan barazana mun samu damar yi musu zuwan dawowa ta jirgin sama amma suka kiya ba mu damu ba da haka sun buƙaci ci gaba da rangadin su har zuwa ranar da rangadin su ya tsaida mun ɗauki matakai domin sanya su cikin hali mai kyau euh, A jiya da maraitire kungiyoyin fararen hula gamayar kungiyoyin fararen hula suka kira mani taron manema labarai dangance da halin da jagororinsu uku suka shiga Agades na dakatar da su kwanaki biyu a cikin sanarwar waɗannan gamayyar ƙungiyoyin fararen hula sun ce abin ya fara ɗaga musu hankali a cikin ƙasa mai 'yanci da kuma demokuraɗiyya halidu mun kai lamamba ne na wannan gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ga abin da yake bayyanawa Bayanin kawai da aka baiwa abokan aikin mu shine ba su da incin fitowa daga filin jirgin sama domin shiga garin agadez Muna ganin wata matsala ce da ake iya warware ta cikin gajeren lokaci domin mun sani cikin tarihin ƙasarmu ba mu taɓa ganin inda aka hana wani dan Nijar ba ya yawo cikin walwala a dukkan faɗin ƙasarmu. Ya dawo gare mu a mu na ƙungiyoyin fararen hula da mu nuna damuwa game da demokradiya cikin ƙasarmu da nuna damuwa game da kasa mai 'yanci. Lamarin da wakilan ƙungiyoyin fararen hula suka shiga agadas shine abin da ya fi ɗauka hankulan jama'a a Nijar a wannan mako. Amadu Bashir dokta ne a fannin sanin 'yanci a jami'ar Toulon da ke Faransa ya bayyana cewa tsarewar da hukumomin agadas suka yi ma waɗannan fararen hula tamkar sun taka dokokin kundin tsarin mulki ne ga abin da yake shaidawa Muktar Hamadu. Halin ƙasar Nijar guda tak ba zai fuskanci wani rudani ba ganin yana cikin kundin tsarin mulki saboda haka wannan na bamu damar cewa duk wani ɗan Nijar yana da inci kuma wannan inci na tushe da ayar doka mai lamba 32 da kundin tsarin mulki ya tanada da ke cewa gwamnati ta amince da tabbatar da incin kai da kawo kenan duk wani ɗan Nijar na da incin walwala zuwa inda yake so a cikin ƙasa ba tare da an hana shi ba mutane sun gani abin da ya faru da ba a taɓa gani ba a yau kamar wata kotu ce da ke ci gaba da hukunta Nuhu arzika ba wai wasu kotunan da ke da kwarewa ba a ra'ayina hukumomin birnin Agadas sun ɗauki hurumin da ba nasu ba na kasancewa wata kotu domin yanke shari'a ba su da hurumin hana wani ɗan Nijar shiga ko ina cikin ƙasa. A ɗazu-ɗazun nan ne hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta ƙasa CNDH a cikin wata sanarwa da ta fita ta yi tir dangance da dakatar da aka yi wa fararen hula a ranar 29 zuwa 30 ga wata na Augusta a filin jirgin sauka jiragen sama na Manu Dayak da ke Agades daga hukumomin Agades kuma suka hana wakilin hukumar CNDH na Agades ya ziyarci fararen hula. hula. Za mu ka muku ƙarin bayani a cikin labarunmu na gaba. Nijar ta bi tsawon ƙasashen Afirka wajen raya ranar da aka keɓe domin masu magungunan gargajiya a karo na goma sha shida. maudu'in da aka ɗauka a wannan shekara dai shine sarrafa magunguna na gida a ƙasashen afirka inda a cewa hukumar lafiya ta duniya kashi 80 cikin 100 na al'ummar ƙasashe masu farfadowa suna amfani da waɗannan magunguna na gargajiya ko yaya makomarsu ko kuma kuma ya ake zaɓar magungunan gargajiya amsa a cikin rahoton rahila sumana wanda gungun muhammad dantanin ya fassara Yawancin masu maganin gargajiya sun gadi aikin ne a cewar Haruna Almustafa, mamba na cooperative ɗin sarrafa itacen magani Bani Ture. Haruna mai shekaru 48 na da digirin diploma na gyaran kwamfuta ganin rishin samun aiki ne ta wannan fanni sai ya karkata ga sana'ar sai da maganin gargajiya. Sana'ar da ya koya ya kuma sanya kamna gare ta a 'yan shekarun nan goma sha biyar da yake yinta. Ni gaskiya ban yi gadonsa ba, amma ta hanyar kungiyar Bani Turi ne na bayyana shawata sosai daga baya na samu horo da dama da kungiyar ta zuba kuɗi har ma shin minista ya ba mu horo da dama kan yadda ake tafiyar da sha'anin maganin gargajiya, yaya ake haɗa itatuwa kuma yaya ake duba su. Haruna yana jan hankalin masu biɗar magani akan wasu da ke sai da magunguna balema masu masu banzata sana'ar. mutane suna ta bata maganin gargajiya amma kuma gaskiya bai da haɗari, dan malati ya kamata ya san abin da zai tambaya idan ƙwararre ne na wannan sana'a ya san yadda zai ba da magani ya san yadda zai duba dan malati gaskiya babu haɗari, amma idan kuka ga wani boka da kiyawo kuka ɗauki maganinsa alhali ba san abin da kuka ɗauka ba wannan ne ke da haɗari. Kyakkyawar mu'amala Haruna Almustapha yake fata su samu tsakaninsu da ƙwararrun malaman kiwon lafiya na zamani domin jama'a su rinka amfani da magungunan gargajiya. Mazauna unguwar Tallage da ke cikin birnin Yamai sun yaba dangance da ƙoƙarin da hukumomin Yamai suke yi na ayyukan fesa magungunan kashe sauro, sai dai sun ce tsabta ita ce mafi mafita mafi a'ala wajen yaƙi da yaɗuwar sauro. Ga abin da suke shaidawa Rukaya Abdulrahman. Gaskiya ne daren ranar 29 ga watan Agusta an gudanar da aikin fesa maganin sauro a cikin unguwa. Mun yi farin ciki da ganin raguwar sauro. Muna fatan za a ci gaba da haka kowane mako idan da dama. Jiya da dare mun kwanta lafiya. haka bayan an fesa magani mun yi kwana hankali ran sun yi shi gaskiya mun kwana lafiya ya kamata mu zamna a himino wa kurma mu zubda in so bai gida haji bai mun kura batan fol na yake zamdi margunga no kan zuba ma mu san inda za mu zuba domin kada su janyo sauro lalle sun yi zagaye guda hakika mun lura da hayaki na tashi balli balli amma ba da yawa ba ya kamata a maimaita feshin maganin kuma a fitar da rana guda wada jama'a. Rabi wadda banda burgama ngijir da wannan. Damce shin tinawa na kai ina te irma. A wannan sati ne hukumar da ke kula da sha'anin sadarwa cewa da CSA suka gabatar wa ministan sadarwa wani kundi domin duba wata bukata ga gwamnati na amincewa da wani kundi da ke tilasta kafafen yada labarai na ƙasa da na ƙasashen waje su rinka zuba wa ƙasar Nijar waɗansu kuɗaɗe duka shekara. Sai ne Ayuba kaka na hukumar CSA ya yi ma Musa Hassan ƙarin bayani. takarda da ake ce ma avant projet de décret na redevance redevance kudi ne da ya kamata radio da tele na Niger da kuma na kasashen waje kamar wani RFI BBC Deutsche Welle da suke aiki a Niger akwai kuɗi da ya kamata kowace shekara su su ba ma gwamnati sai kasance a Niger nan fiye da shekara ashirin ba ta zuba wannan kuɗin tuna babu takardar da za ta sa a zuba wannan kuɗi sai muka gani a sauran kasashe da ake waye da har ma kasashen sauran na duniya duka ana zuba wannan kuɗi mu a nan Niger don babu wannan takarda ba a taɓa zuba su ba in Allah ya sa aka aza hannu bisa wannan takarda wannan kafofin wasa labaru duka kowace shekara akwai kudi da aka tsaya musu da za su ba ma gwamnati namu nan su ma akwai kudi da za su ba amma ba zai kai na wayancan kafofin wasa labari na kasashen waje Milimita ɗari da aka yi na ruwan sama a cikin kwanaki uku a ƙaramar hukumar Tabelot da ke cikin yankin jihar ta tamkar wasu manyan ruwa ne da suka kai iya yawan ruwan saman da suke samu tsawon lokacin damina. Ƙarin bayani ta da Suleiman Ali Shina babban jami'in ma'aikatar gidan gona na Tabelot a hirarsa da Musa Maman. Ruwan saman da suka janyo ɓanna su ne waɗanda aka samu daga ranar 14 zuwa 15 ga watan Agusta. An yi ruwan sama na fiye da milimita 75 cikin awa guda da mintoci 20. Jimilla ce da aka saba samu a cikin shekara, shekara ta 2014 da shekara ta 2015. Cikin shekara ake samun su haka bayan kwanaki biyu wato ranar 17 an samu milimita 19 sannan a ranar 18 an samu milimita 15. ruwa ne da aka samu a jere kin waɗannan kwanaki uku an samu milimeta ɗari wannan adadi ne na shekara na yankin agadas ko yankin kudanci ruwan gaskiya sun yi barna sosai a ranar guda bisa dutsen mamba gazam an samu milimeta sittin akwai wata tashar nwajot da ta sami milimeta sittin da biyar da ɗugu shida an samu waɗanda suka mutu da dama ko rauni barna ruwa sun tafi da shukoki To madalla yanzu kuwa sai rahoton rahotonmu na musamman. Masarauta mai nisirwa da ke cikin yankin jihar Difa ta kasance a cikin daɗaɗɗen wato masarautu da suka daɗe a Nijar kuma tana da tarihi na tun daga ƙarni na uku kamar yadda abubakar malam musa ɗaya daga cikin 'yan fadar kuma darakta na gunduma da ke kula da sha'anin al'adu a mai nisirwa ya bayyana wa wato mama'ada a hirarsa masarautar maini yana da kimanin shekara 335 haka nan tun shekara alaba 637 aka girka wannan masarauta tushen shi mutane sun zo ne daga yaman sun hito sun biya nan wajen borno daman su makiyaya ne kuma manoma ne to a lokacin nasaru sun kusa zuwa amma ba su zo ba wani jarumi raba jimin marok ne shi kuma ya hito yana zagaye dai inda ya iske kawai so yake dai a ce ya ci su da yaki kuma ya ashe mutanen shi wanda za su bauta mashi ya tura dan nashi fataralla suka kawo wasika suka ce to gashi nan ka shirya za su zo su yake su shi kuma sarki ya ce ni a shirye nike in kun zo in Allah yarda zan hudda kaciyar nan kike nan sai suka koma lokacin nan sai sarkin maini na da kacal labi malamai shi da bokayen shi suka yi komi da komi mutanen nan da suka zo garin mainin ma kwata kwata ma ba su gani ba amma yan mainin suna nan labe cikin kaba kawai in suka ja kori da baka sai ka gani doki yana faɗowa su waiwaya su waiwaya su rasa ta ina ne kibirin nan suke zuwa kai suka ce wannan garin baya ciwa da yaki tun wato kafar wannan masarauta ta ta mai nusurwa kawo yanzu sarakuna nawa aka yi an yi sarakuna goma amma zama goma sha ɗaya ne aka tunda akwai sarki wanda ya yi so biyu an hudda shi kuma ya sake dawowa sarki na hwari shine digaji kaumi daga digaji kaumi lawan maruma akwai lawan kadir akwai bulama nasar kacalla abdu buci kolomi shine wannan wanda ya fara samun titirkin kacalla har yanzu kuma kacalla kin ne bayan shi akwai kacalla abdu dungulma shine wanda ya yi so biyu bayan kacalla abdu dungulma akwai kacalla liman shine wanda ya kashe wani banasare da ya kashe shi shi kuma a kambacin shi nasarun suka suka ce za su yaki talakan shi ko kuma ya bada manyan shi wanda suke bin shi mutum guda bakwai ya ce a baya bada kowa ya ce in dai shi ya bada ran shi yan bayan nashi da masarautar na maini zai ci gaba ya ce zai bada kanshi sai ya bada kanshi shikenan sai suka bindige shi to da wannan muka zo ƙarshen labarinmu aka sanci lafiya